wannan shine kisan na 188 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin bulogul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al-asqalani allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna karkashin babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi shafa akan huffi kuma mala ya ɗauko hadisin mugera a inda muka ɗauko tukulluman yanda asalin cikamakin hadisin yake kuma a gaskiyar al'amari wannan muna ƙoƙarin nuna ma ɗaliban ilimi yadda ake ma ilimi ne yadda za a bi kowane abu a nemo shi inda yake a tsaya a fayyace komai dalla-dalla ba tare da wani abu ya shiga duhu ba idan ya zama malamai da ɗalibai suna bin harkan ilimi oya-oya to na farko za a waye gari sun yi cin amana iri biyu sun ci amanan addinin allah sannan kuma sun ci amanan al'umman annabi saurin me kake ina za ka karantar da abin da yake da nagarta kwaya ɗaya ya buga karantar da abu guda sittin kowane ɗaya akwai ojoron da ka yi mashi bai da wani quality wannan allah maɗaukin sarki ya samu dace da mala da kuma na tarihin abdulrahman dan auf allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda an anasin anna abdurrahman bin aufin khadimal madina anas ya ce abdurrahman dan auf ya iso garin madina fa'akha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bainahu wa baina sa'ad bin rabe al'ansari to sai annabi ya kulla abota tsakanin shi abdurrahman da sa'adu ɗan rabe a matsayin abokan juna faƙala lahu sa'adun sai sa'ad ya ce ma ɗan uwan shi abdurrahman ɗan auf ai yi ana aktharu ahlul madinati malan ya ce ya sa'ad ya kai abdurrahman ka gani nan duk madina na fi kowa kuɗi kaga annabi yana da hikima idan ya tashi hada abota ko 'yan uwantaka irin wannan yana zaben kufu'i wanda suka kamata in ya ɗauki talaka ya hada da mai kuɗi to ta abotan ba za ta yi nisa ba saboda shi talakan zai ga an nema a mai da shi bara an mai da shi yaro an mai da shi yaron gida haka ko kuma idan ba a mai da shi ba shi ya mai da kan nashi kaga abdulrahman fitacce kuma shahararren ɗan kasuwa ne a garin makka aka kwace komi nashi ya zo garin nan bai da komi sai annabi ya ɗauki attajiri ya haɗa su a bota to kaga cin da dama yana da halin shi kuma ya san hanyar da ake sana'a da sauransu nuna mai kawai za a yi anan shi sa masu iya magana suka ce hanya ta fi kuɗi a nuna maka hanyar ya fa kuɗin a baka amma a yanzu ɗabi'un mutanenmu ku kalla da kyau yadda aka rikide aka zama cima zaune kowa jira yake a ɗauki kuɗi a bashi sama da mai hanyar da zai samu kuɗin wannan lokacin ya wuce kun gano wannan duk wani wanda ya zauna ya ci bilis ko ya ci na banza to lokaci ya wuce ka tashi ka nemi naka kawai ba ran da wannan abin zai kara maimaituwa kuma insha Allah kuna gano wannan da kyau suka ce a koya maka yadda za ka kama kifi ya fi a koya maka cin kifi haka ne dama akwai wanda za a koya ma cin kifi ne jariri an koya mai tsotson nonon uwan shi ce eh ai ba nu koya ba wanda ya koya mashi in ka kama nonon ka tsotsa allah ne kin same wannan haka ta nuna mutum yadda hanyar yake kamar jariri ne an haife shi yau idan ba a yi setin shi akan nono ba zai iya nemo nonon da kan shi amma aka nuna mai aka yi mai seti fa zai tsotsa ta haka mai tarbiyya yake duka mutumin da ya miƙe kafa yana neman ya nema abu na bulus to baka ka taɓa raba shi da shiga takaici da kuma jin kunya ina gaya muku yasa kowa ya tashi ya gaya mai ya ce duk garin nan ni na fi kowa kuɗi in kai ne sai ka ce alhamdulillah kaga allah taimake ni ka zama liability kan al'umma komi kai sai dai a yi maka kuma kana tunƙaho waye da cewa ka kai allah ya taimake ka jama'a ya kamata mu san me muke ciki kuma ya kamata mu san me muke yi mu tsaya mu nemi na kanmu kuma mai tarbiyyan 'ya'yanmu a kan haka idan ya zama an samu kuskure da tasgaro a kanka karka yadda a samu a kan 'ya'yanka karka saki rayuwar da yake ciki a yanzu karka kuskura ka bari a maimaita ta a kan 'ya'yanka mun gane karka saki kai iyakan iyawanka yanzu misali idan kai makeri ne da kake ziga-zigi kana dukan karfe da guduma ka ɗauka daga kanka wannan kiran ta ƙare duk yadda za a yi ka ba ilimin ɗanka ilimi mai nagarta da zai je zama injiniya a jami'a to kokari kai haka an gano wannan kaga a gidanka an samar da me ci gaba amma yadda ka taso a yanayin yadda kake wai ka yadda wai rayuwan ta ta maimaituwa a haka kai kenan kullum gidanka ya zauna a gidan bayi marasa shi 'yan baya ga al'umma wannan zuciya allah wadaren irin mutuwar da ta yi bayan allah na kwarai da allah madaukin sarki ya yabansa cikin alkur'ani addu'a kullum suke yi suna cewa waje alna na imama allah ka sanya mu mu zama jagorori na masu tsoronka jifa addu'a suke yi a komi ya zama allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka su ya yi masu fici amma kai ka yadda duk wani abin da za a samu kai a rara kai a kingi kai a alakoro kai a maula kai a taimako kai a tumasanci kake son kai da zuri'anka ku ƙari kowa ya makan shi fada kowa ya makan shi fada allah madaukin sarki ya taimake mu ya ce tuni na bi kowa kuɗi fanzur shatara mali fahuzuhu ka duba ka ga ga rabin ga dukiya na zan raba biyu ban baka rabi wata hati imra'atan kuma ya ce yana auren mata biyu ne fanzur ayyuhuma a ajabu ilaika hatta utsalliqaha ya ce ka duba cikin biyun wa tafi birge ka zan sake ta ka aura faƙala abdurrahman sai abdurrahman ɗan auf ya ce barakallahu laka fi ahalika wa malik allah ya sama albarka cikin dukiyarka ya sa maka albarka a cikin iyalinka dulluni ala suk ka nuna man kasuwa ba cin kifin ba nuna man yadda zan kamo shi an gano wannan jama'a ku mege ku yi abin da ya kamace ku kun ga mutum ya ɗauka wai yana son yanzu ya jefa gishiri da magi a bakin shi ya ji dalam-dalam ko allah sai kai na dama nan gaba wannan kudin magin tara shi ka alkinta tarbiyyan 'ya'yanka da shi za ka yi lokacin da sai dai ka harɗe kafa kana cin fansho ka yi tarbiyyansu ka ba su ilimin da ya kamata sun taso sun zama manyan mutane ka samar da biyu ko uku cikin 'ya'yanka a haka za su yi maka tarbiyyar sauran duk abin da za a yi a wannan yankin za a ga dole da su a ciki kun fahimci wannan da su a ciki ta amma ni mutuwa ne ai ni ma dai ga dai shi nan dai ina rayuwa wata irin rayuwa kake wannan rayuwan da kake yanzu da kyar so ke kowa ya rayu irin wannan da kyar rayuwan da kake ci da karfi so kake kowa ya yi ta na'am yanzu misali idan ya zama ni aiki na mesin ne magini ne da nake gini to sai ce aikin gini ya ƙare kan ɗana zan yi tarbiyyan shi ya koma ya zama civil engineer an gani kai zama daga cikin manya-manyan injiniyoyi waɗanda za a yi tunƙaho da su a yi alfahari da su idan misali a yi ni ni a matsayina na uban shi da ban samu wancan damar ba ina samun dubu biyu dubu uku a duk mako ko a duk yini to zan yi ƙoƙari in yi fatan ɗana da izinin allah shi kuma a duk yini sai ya samu dubu ishirin dubu hamsin an gano wannan to gidan an ci gaba kenan ba kuma abin da za ka yi ɗanka ya samu wannan ɗaukakan dole sai da mi sai da ilimi yau abdulrahman ɗan auf in bai da harkan ilimin kasuwancin da ya shiga ya ce dulluni ala suq gadi zai je koko zai je ta ne mun gano nan da ke ko gadi za shi koko dako za shi ya ga kusan wannan na ababe suna bayyana a fili ne a cikin karatattukan da muke ba wanda yake cikin duhu ko cikin saƙo kuma idan ɗan naka ya je makaranta dole ka sa ido ya iya yana koyo ana koyar da shi abin da ya je neman eh waɗannan abubuwa su ne ababen da aka yi sakaci a kansu kuma wai mutane so suke yi musamman ɗan arewa ba haushi wai a ci gaba daga daɓawa daga inda ake wannan ba zai yiwu ba an gano wannan dole a samar da canji dole a samar da gyara diyan da wani zai so mu koma don ya ci gaba da yadda yake rayuwa na kuskure mu yadda 'ya'yan musulmi su rayu a haka da allah ya rike shawaran shi yadda muka tsara makarantar mu haka za mu yi jama'a kun gano wannan da kyau ku so muke a ɗan takaitaccen lokaci mu tsinki abin da muka yi raino mu ga faran abin da muke kulawa da shi 'ya'yan itatuwan su nuna domin su daɗin ci kuna gane wannan da kyau ku ba ta yadda za a yi waɗannan abubuwa a ci gaba da maimaici a kansu tunanin wasu iyaye kaɗai 'ya'yansu su iya boko an wuce wannan yayin dole ne su iya boko su ƙware su iya musulunci su kware su haddace alkur'ani su iya yaren annabi su kware abin da ya kamata kenan duk wannan kuma ɗaya daga cikin abin da ya kamata a ba ɗaki na in ka haɗa su biyan daga cikin mafi mahimmanci ya taso da tarbiyya irin ta musulunci an gano wannan duk inda ya shiga baka da haufi dole ne mu tsaya mu yi abin da ya kamace mu ya ce dulluni ala sok ka nuna min kasuwa yanzu ko miliyan dubu ya ɗauka ya ba abdulrahman dan auf in dai ba ya nuna mai yadda zai nemo nashi ba ne ko wallah ya kashe su bawo shi ya ce zara ba ta barin dami wallah sai ya kashe su duka amma nuna mai yadda zai yi shi kuma ya haƙura ya yi an gane amma daga lokacin da ka nuna san naka ko to ko sai nakan ya gagare ka shi sa masu iya magana suka ce so naka duniya ta ƙi shi haka ka ƙi naka duniya sai ta so shi mana ka ɗora shi ya yi abin da ya kamata kana so ko ba ka so yana so ko baya so ka ɗauki ɗawainiyan shi wannan abin kana so ka nuna kaman baka so ya je ya zama ya yi abin da ya kamata ka sa ido ka gani haka annabi ya kwashe shekaru 23 da zafi da sanyi da damina da duka da zagi da cin mutunci da yaƙi da kunci da tsanani ya tarbiyyar sahabban wancan tarbiyyan da annabi ya yi yau ga shi muna cin moriyan tarbiyyan haka ka irga biliyoyin salatin da ake ma'annaba a duk sa'a ɗaya wancan riban wancan aikin ne ba kuma ya ce ana aksarul anbiya itabi'an ni na fi dukkanin annabawa yawan mabiya ko ba hadisin da ya gazgata manzancin annabi sai wannan ya isa duniya ta sallama mai ta yi imani da shi baki ɗayanta sau da ya ce ya fi kowa yawan mabiya kuma haka abin yake yau a duniya addinai biyu ne daga musulunci sai sauran idan ka ƙididdige adadin yawan musulmi to ɗauko addinin gargajiya ka kididdige su kuma nawa ne addinin bautan kaza nawa ne marasa addini nawa ne maguzawa nawa ne yahudawa nawa ne nasara nawa ne da duk sauran tarkacen sai ka ɗauko sai ka gwama ɗaiɗai da musulmi sai ka ga annabi aksarahum tabi'an in suka tara taron sharansu ne ka auna su da wannan gayya na annabi ka iya cewa mai yiwa a yi kankankan ko su ɗara kaɗan amma a yi tawari kowa su ja mu ja to wannan ma a duniya kenan kafin farfajiyar ƙiyaman da za a yi faretin annabawa da al'ummominsu kuwa yanzu annabi zauna yi miƙewa yi wurjanjan suka yi ƙoƙari da kawunansu suka yi amfani da dukiyansu suka yi amfani da iliminsu da ƙwazonsu suka yi tarbiyyan waɗannan su kuma suka yi tarbiyyan duniya abinda kullum nake gaya mana game da ƙannunmu game da 'ya'yanmu game da matanmu kenan mu idan misali muna ganin mun kai wani yanayin da mu ba abin da za mu iya yi ko to su waɗannan za su iya yi mu yunkura mu yi abin da ya kamata a kansu za ka ga abin da za a yi kuna fahimtar wannan da kyau ku duk wanda kaga ya yi wani fice ko ya samu wani suna ko ɗaukaka ko ka ce ma ya gagara ka bincika ba da tsiwa da rashin kunya ya gagara ba da ilimi ne kun gano wannan da ilimi ne idan da tsiwa da rashin kunya ne daga ran da hukuma ta neme shi za ga ya yi ɓatan dabu shekari ya yake yi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku yanzu ba ka gani da malaman jami'o'i suka sha yaji suka murtuke fuska gwamnati kiransu take ku zo mu zauna a daidaita eh saboda harkan da suke harka ce ta ilimi don allah duk wani wanda ba harkan ilimi yake ba da allah ya sha yaji ka gani ko kansila ba zai kira shi ba an gano wannan wallahi ba zai kira shi ba kuma ko sun yi ƙoƙarin tattara kansu ko wallahi ba za su tattaru ba ka lissafa duk wata harka da mutum yake yi wallahi in ba harkan ilimi ba ba harkan da zai yi yau ya ce ya yi fashi wai hukuma ta zauna da shi kowa bai isa ba in kuma akwai gaya man shi allah ma ba zai basu kansu ya haɗu ba ma kullum ana gaya mutane wannan kuma so suke wai daga inda ake wai a tai a haka wannan ba zai sabu ba ba za ta sabu ba wallahi allah madaukin sarki ya kiyaye da shi ne ce ka nuna man kasuwa dulloni ala suq fadallohu fadhaba fashtara wa ba'a abdurrahman aka nuna mai kasuwa ya je ya sari kaya kuma ya siyar fara biha ya ci riba faja a bishe'in min akaɗin wa samanin sai da ya zo zai dawo gida da yamma sai ya siyo cikui ya siyo man girki ko ya siyo kakidi ko ya siyo man shanu zai kawo tsaraba ina gida inda aka sauke shi yau inda bai da sana'a sai dai a bashi yanzu kuma yau ya fara sana'a har ya ci riba ga amfanin abin za a fara gani an gano wannan da kyau ku ga amfanin abin za a fara gani inda bai da ilimin kasuwanci haka zai faru barin gaya maku kun ga 'yan kasuwanmu waɗanda suke sana'o'i kasuwanni da suna da ilimi na addini akan kasuwanci ilimi na addini ilimi na boko akan kasuwanci kun san da kasuwancinsu ya wuce haka eh na rantse muku da alkur'ani da suna da wannan tsarin idan a wata suna cin riban naira dubu ɗari ne sai suka samu ilimin addinin musulunci akan kasuwanci ilimin zamani akan kasuwanci sai sun samu riban miliyan biyar a wata kowane mutum ɗaya ya za su samu ai ba ku sai da ake kasuwancin ba ne har yanzu sana'a kuke irin na 'yan kola har yau ba ku san yadda yake ba shi yasa wanda yake da harkan yana zuwa ya shige ta kwana ɗaya kwana biyu kun riga mahaifin shi ma kasuwar amma kuma sai zo ya dama ku ya shanye a kuɗi an gano wannan sai zo ya dama sai shanye me yasa sau da ko wasu harkoki a yau a duniya da ake yi wanda yanda aka saba kasuwanci a gargajiyance kuma ba haka ake yi ba ana nuna ma tsarin ga yanda ake yi ga kaza ga kaza sai ga nan da nan allah maɗaukin sarki ya maka arziki domin duk wanda ya je ya kasa kaya a kasuwa ba ya kasa kayan ya siyar ne ya zama matalauci ba yana son ya zama mai rufin asiri ne ko mai arziki ko to akwai hanyoyin a zamanance makarantar mu ta kafi da muke so hatta 'yan kasuwa za mu rika kiransu muna musu kwasa-kwasai akan wannan abubuwan da daddare ne da safe ne kafin su fita a mako su ɗaya ne ko su biyu a tsara yadda za a ɗora su a kan turba a nuna masu yadda ake kasuwanci na zamani a yau kana kwance a ɗakinka za ka yi siyayyen miliyan ɗari ka siyar ka samu riban da za ka samu kuma ba ka da kosili kuma ka cuci kowa ba kuma babu kuɗin riba ba kuɗin komi na ruwa a ciki kuma halaliyanka ne kana kwance a ɗaki kafin kai juyawa uku sun nuna kun gano wannan da kyau duk waɗannan samari namu da suke zaune haka kawai da an masu irin waɗannan kwasa-kwasan sun san yadda ake suna da ilimin yadda za su yi communicating da abokan kasuwancinsu yadda za a tsara a yi kaza duk waɗannan abubuwan kuma za su haƙura da kaɗan abu a hankali har a cimma gacin da ake son a cimma da kaga kowa da rufin asirin shi an gano wannan akwai abin da a yau a ƙasa kaza suna buƙatan wannan abin kuma yana da daraja da tsada a wurinsu ko kuma a nan da shi da banza wofi ɗaya ne su kuma a can suna da abin da ai banza wofi yake a wurinsu ko kuma a nan yana da daraja kaga idan kuka ƙulla wannan aka haɗa ku ka san yadda za ka nemo waɗannan abubuwa a cika ƙa'idojin gwamnati su masu shiko na can a ɗiba a kai musu su ɗiba su kawo ka ci riba a nan ka ci riba a can dare ɗaya kawai sai da ganga kana canza kaya ka bar 'yan zaman dandali da kuma sharri ko kaza ƙila kaza mai yiwa kaza si ta waɗannan abubuwa a lokaci ɗaya suna ta aika maka da ladansu da darajojinsu da abin da za su mora a lahira si ta ƙarere suna kumfan baki bakinsu na ɗoyi suna ta hasashe iblis ya mai da su almajiran shi yar hanyar ba mai yawa ba ce amma ilimin ne babu an fahimci wannan da ke ko ta ta ɗaliban da za mu karantar akwai shekarun da za su ke duk sai mun nuna masu wannan domin in sun yi ilimi dole kuma zama suna da yadda za su dogara da kansu inda ba za su yi ilimi kuma je su zama 'yan maula ko cima zaune ko wanda ba su san me suke yi ba allah maraukin sarki ya taimake mu don ina son ku san me yasa muke ta waɗannan maganganun kar ku manta fa mai gidanmu manzan allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda ya taso ya yi kiwo sanda kuma ya tasa ya yi kasuwanci ya ka yi kasuwanci ya haɓaka kasuwancin khadija wasu matakai ne kun san su kuna gane wannan mutane sai ce ai darajan annabta ne wannan gaskiya ne suka faɗa amma darajan annabta ne ya kwanta a gida ta yi mai koko tashi ya yi ya bi a kwance yake samu kuma sanda yake kasuwancin shi annabi ne jama'a kun gano wannan da kyau ko ya kama ku san waɗannan abubuwa da ilimi ne za a nuna ma 'ya'yanku ga abin da za su yi kuma a nuna maku ga abin da za ku yi kuma nazari ne kawai mutum zai je kawo littafi nazari ya san yadda abin yake ne bisa yadda yake ba sai ya nuna mai aksar na mata zama kawai suke a gidaje sai an dan samu dan abin da ba samu ba ka samu yaro ko yarinya wara ko dan kaza shi kuma wani mugu ya je ya farke masu ya lalata ta haka ne su shiga cikin ce su rasa yadda za su yi yaro ya taso ya ga gidansu talauci ya yi ma gidan yankan ƙauna ka gaya min yadda ba zai nemi nemo ma shi mafita daga nan ya zama ɗan iskan gari ba a waye gari da kai da ɗanka da matanka da duk wani wanda ya matse ka rayuwan da kuke shine allah ya baku mu samu ya za mu samu na kaiwa baka in ne ya samu in ba sa'a ba gobe ma sai mun je mun yi fafutuka da kyar mu tsira haka za a ci gaba da wannan rayuwar ba abin da zai fidda kai daga cikin wannan kunci ka fita cikin duma wallahi sai ilimi kuma sai ka haƙura dukkanin gidanka an samu wannan an gane wannan da kyau ko isa ta ɓangaren mata waɗanda za su shiga cikin makarantar musamman manyan mata sai mun karantar da su ya ake harkan sana'a da kasuwanci na zamani a yau ba dauke bashi kawai a baku ki kina so ya kosai da shi ko kina yin alala ko kuma kina waina ba sanadin ya kare ku kuna fahimtar wannan ya ke kasuwanci na zamani ya idan aka ba ku bashi misali ko biyar ko ko goma ko ko ishirin za ku haɗu ku yi aiki ku yi kasuwanci iri ɗaya yanzu ƙasar saudiya ta ce za ta rika siyan raguna da, da awaki daga najeriya wannan abin ne fa muka ji tun lokacin nan na zo nan wajen na karantar da ku yadda ake kiwon bunsura mun gani kadduwa da sauransu ban yi wannan anan ba na nuna mutanen magayen da za su yi yanzu wasu mutanen jihohi sun ɗauka suna yi yanzu da su suke wannan caɓawan da suke yi ka je ga yadda suke producing waɗannan abubuwan yadda a duniya ake su yi yadda suke samun madara daga cikin waɗannan awakin nawa suke kashewa yau inda ba da kuɗin ko ba da kaza da abin da ya kama da wannan abin don me ba zan samu wani wanda yake da wuri ni kuma ina da wuri sai mu haɗa mu yi ba mun gane wannan shi yana da wurin kai kuma kana da me kana da wuri sai a yi an gane a wannan lokacin da ne waɗannan bayanan yanzu ga abokina nan sai da na kira shi na ce kana da wuri da za a yi wannan abin ni kuma ina da wurin da za a yi sai ce wajen katangan ta faɗi wai ba zai yi wa a wai a tada ta ba sai abin ya ɗaure man kai to ko a teku ne wurin yake teku dai ya kamata a iya tada katangan nan kun gano wannan na rantse muku da alkur'ani da an yi wannan harkan ku da duk wata harka ofis zai bude kato kawai yana jujjuyawa mu kayyaf yana sauko mashi da zuwa yanzu sai dai ka ji an ce dubu nawa suke bukata a duk mako to mu za mu ba da one na wannan sau don kana da wannan harkar a duk wata shida fa haihuwa suke yi akwai hanyar da ake bi masa a zamanance za su yi girma za su fitar da nono za su yi kaza za su yi kaza kana da su set set sai kaga wannan yana samun maka da kuɗin da za ka sai babbar gandu da za ka yi ta yi wanda in a duk wata ne wallahi kafin wata ya zagayo kana da waɗanda suka cika wancan ƙa'idan da za ka sai da su an gane kila ka ba da wata biyu ko wata uku baka yi ba ana rainon wasu za ka yi makanka albashi duk wata bukatunka naira kaza ne wannan shi shine albashinka na bukatunka ga ma'aikatan da za ka ɗiba duk wani tsegumi da ake a gari ba ruwanka da shi magarba na yi ka zo ka zauna a masallaci ka nemi ilimin addini ka koma gida wajen iyali suna son ga kana son su saboda an ɗauke ma kowa bukatun shi ne da kullum ka gaya mai yadda wani zai shiga cikin takeici jama mun fahimci wannan amma mu kenan kullum bisa hanya yadda ka san takalmi takalmi ba bisa hanya yake ba mu ne nema kanmu yadda za mu huta mana jama mun gano wannan kana da kuɗi ka je ka girke su ka aje su a cikin banki kana ganin su ba ka taɓa su ba ka san me kake yi ba ai su kuɗi na bukata ne to amma kana da ilimin kina da ilimin ana ba ta jali sai je ta saro a tamfofi duk sai su an shi bashi ta kowa tana bin gidaje a ta rikici da ita akan an so bashi haka ke to malam karatu za ku koya musu komai ne duka mana ai shi manzan Allah na duka ne ya koyi da Qur'ani kuma ya yi kasuwanci kuma ya yi kiwo to ya ke waɗannan abubuwan duk wannan tsarin a ce wai gawa za su koya maka kaza su koya maka kaza yana daga ciki duk daga wajen manzo Allah ka koya Allah madaukin sarki ya kyauta shine sai gashi ya zo da dan jikwi da dan mai haka gidan da aka sauke shi ya zo masa da tsaraba kuma duk da an ce masu kuɗi ne ka san idan kana da tsari da kan gado ko da arzikin mutum duk yadda ya mallaki abu yana fa san a bashi kamar yadda yake bayarwa yana so ba na ba ku labarin wani direba da ya kyautata mu wani babban mai kudi a nan najeriya ba mai kudin nan kusan to dai barin aji wannan an mai haihuwa manyan mutane sun zo mai murna ana ta ci da sha ana ta hira ana jin daɗi ana ta abubuwa sai direban ya shigo cikinsu kaga dai ai ba ya shiga cikin manya masu arziki irin wannan ba ya tsatsallako ya zo kusa da oga ya zauna ya zaro envelope a juyin shi bayan ya mai murnan samun karuwan haihuwa da aka yi mai sai mika mashi in ban manta ba da ya bude ambulan din naira ɗari ne a ciki yan naira naira naira naira haka ya ce yi haƙuri abin nake so kenan gudunmuwa kenan a ɗan sai ma yaro irin ko ɗan gobe sunan nan wanda wannan mai kudin akwai taro ɗaya da ya taɓa zuwa ya kyautan naira miliyan dubu ba hu miliyan ɗari miliyan dubu a yau wannan mai kuɗin yana bin malamai waɗanda suke karantarwa tsakani da allah karantarwa na sunna karantarwa a bisa manhajin annabi yana gina masu makarantu da masallatai na bilabilan biliyoyin kuɗi saboda allah kuma wallahi bai taba faɗi ba kuma ma yana jin kunne kar a faɗa ya shuru wajen aka tsit ya gode ya gode ya tashi ya raka direban nan ya ce yau na gama fahimtar cewa kai mai ta ce ya lissafi yau sharaban shi a duniya wani ya ɗauki kyauta ya bashi allah ne ya baka kuma shi ke tallancewa ka yi me ka bashi in ka bashi kuma in ya tashi biyan ka zai biya ka ninkin ba ninki masu ba mu labari suka ce a ranan aka yan tashi daga tuki aka ɗibi manya-manyan motoci na dakon kaya wasu adadi aka bashi aka bashi kaza aka bashi kaza aka bashi manyan kaya aka buɗe mai wata harka ta kasuwa sai dai roki arziki ɗaya ce mun saba kana tuka ni da Allah yanzu dai ka rika zuwa dai muna fita harkoki tare yanzu magana ya zama direba babu sai dai ya zama abokin wa yanda ya labai zai ciwo riga ya kafe hula ya fito haka shi ma zai fito ran da ya fitan farko oga ya fito ya zo da gudu ya zagayo kasan ba zai yadda cewa ba zai bude mai kofan ba ya shiga sai ce sai tura kofa ya ce bari gaba zan shiga ake abokina ne ya ce daga yau kaka ƙara bude min kofan mota in zai bude kofa ya shiga gaba shiga gaba suna tafiya suna jin daɗin su. in ya tashi ɗinki yadda ya ɗinka ma shi adadi kaza zai ɗinka ma abokin shi ya aika mashi ya rika fitowa da kama mai kyau jama'a ku zama masu alheri abin da za ka ɗauka ka ba mutum ku kakkare na shi ka bashi yanzu ga shi wancan mutum ya gaya ma abdulrahman dan auf duk madina ba wanda ya fi shi kuɗi amma kuma yau an kawo musu cikui da ɗan mai haka kakkore na alheri wane yana kyautan buhunan shinkafa ga talakawa sai ka samu gwangwani biyu ko uku na shinkafa ko na wake kule ka kai mashi iyakan abin da ka samu kenan ka ci a yi haƙuri da wannan daga ran da ya waiwaye ka in allah maɗaukin sarki ya so kai kuma daga ranan ka yi sallama da gwangwanin wake ko na shinkafa ku ba da wannan jama'a kyauta yana sa soyayya ma'ala ya ce sun malabi sama sha allahu an yalbitha ba daɗewa faja a wa alaihi wada za'afaran sai ga abdurrahman ya zo jikin shi duk alaman za'afaran duk turare ana jiwo ƙanshi ka san haka an goye ki in ka san wani ango da bai sallace ba a nan ka ɗan matsa kusa da shi ka ci za ka ji a fara amma an riga an sallata shi shiru za ka ji shi ma ya riga ya bi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce mahyu a'a mutumin yaya lafiya ko kayi aure ne faƙala ya rasulallah sai annabi ce ta zauwa sai abdurrahman ya ce ya ma'aikin allah ta tun ra'atan a ai wata mace na aura ƙala sai annabi ya ce ma daktaha mai ka ba ta sadaki ƙala sai abdurrahman ya ce na watin min zahabin aina ba ta zinari ne daidai da awon nauyin kwallon dabino shine sadakinta kaji sanda mata suke da darajansu kafin su ma su sallaci Kala aulim walau bishatin yi walima koda da akuya ne kaji ki yanzu aurenki ai walima da akuya aikin haɗe da daraja gaba ɗaya yanzu ɗan abin da yake bada bayan an dawo ɗaura aure ana walima da akuya ne ba yi kuma wannan fawai ya zo garin kwanan nan ne da aka nuna mai harkan kasuwa da yake yana da ilimin kuma ga albarkan musulunci jiyan da yanzu yanzu nan ya ba da sadaki na zinare nauyin kwallon dabino har ya samu kuɗi yanzu ba je ko ina ba har me har gashi an ce walima aka ce walau bishatin kuna ganiya aure ke ayi sana'a kenan shi za duk mutumin da allah maɗaukin sarki ya taimake shi yana da sana'a to ya riƙe ta gam karka ci da ita ba abin da yake business inda yake cire ilimi shi ilimi shine mai gidan duka in ma kana business din ba ilimin to kana da naƙasa amma idza jama'ata faƙat ta haƙaƙa kun gano wannan da ke ko shi sa ya zama wajibi mu san wannan ko mu kiyaye wannan aka ce walima ko da da akuya ne yanzu misali mutumin da yake ma'aikaci ne yana an san albashin dubu talatin da biyar a wata da ƙyar sai ya je yayo aure sai ka ce yi walima koda da akuya ne da wani albashin zai walima da wani albashin za a sai akuyan ba dole ya zama ɗan ƙaramin almajiri a tara abokai a ce committee of friends a ɗan tattara ba harka ce ta bara ba shi yasa sanda aka ce za a hana bara wani malami ya ce wacce ko ku cikin baran da za a hana wacce za a hana na malamai da suke a masallatai da kiran launcin launcin ko kuwa na abokan ango ko na kaza ko na kun gane wannan baran wacce a ita bara salo-salo ce aji-aji ce Ina kun gane committee of friends nau'i ne na me na bara ne allah maɗauki sarki ya samu dace amma kana da kuɗinka kana sana'a kana harka mai kyau za ka yi taro committee of prince ɗin ka ce a tsara duk abin da za a yi za a yi kaza kuɗin total ɗin kaza ne sai ka ɗauki wannan kuɗin da kamar rabin shi ka ce don ƙila ba mamaki ya gaza a yi komi a wadaci to za ga kowa ya shigo cikin aikin gadan-gadan kan jiki kan ƙarfi har a yi kokari a yi mai a cimma gaci a yi nasara amma har yau mutane sun kasa gane yadda ake waɗannan abubuwan to mu a makarantar mu duk sai mun karantar da ɗaliban mu wannan qala abdurrahman falaqad ra'aytuni walau rafa'tu hajaran abdurrahman yace kai jama'a sai da na samu kaina ko dutse na ɗaga eh larajautu an usiba zahaban wa fidda ce wallahi sai ne fatan kuma sai ya tabbata ma sai na samu riban zinare ko azurfa a cikin shi ku gane yanzu wannan maganan kaji kamar ya faɗe ta ba ta da wani kwaliti ko to hatta sana'a na harkan duwatsu ana samun kuɗi a cikinsu ba wai fasa dutse kadai ba akwai sana'a na wasu duwatsu da za mu zo mu tattauna magana a kai akwai bishiyoyi da suke fitowa a wasu garuruwa akwai a kan duwatsu suke akwai tsadan gaske da darajoji masu kima a kansu akwai kaza akwai kaza wanda duk akan duwatsu suke ana samun kuɗin ban mamaki a ciki sai an karantar da kai ya ake ko wasu ƙasashe ke neman wannan kuma ya ke neman lasis da ake wannan su wane ne suke zuwa su siya ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza duk sai an koya maka yanzu a jihar adamawa akwai irin waɗannan manya-manyan itatuwan da ake cirowa a ƙasan china ake kai su ake saidawa in ka san irin kuɗin da ake samu cikin wannan za su yawa kuma akan dutse ne kaga shi ya faɗi dutse ne ya ɗauka eh amma kuma shi akwai arziki kwanci akan duwatsu duk waɗannan abubuwan za a zauna a karantar da kai a sinance a musulunce kuma haɗe da ilimin zamani kuma ka gane kuma ka fahimta kuma ka rabauta duk mutumin da ya zo duniyan nan bai iya cinye arzikin komai zai ci gwargwadon nashi ne zai amfana da daidai shi ne ba yi saka tara abin da wani zai samu ba abin da allah ya kaddari cewa za ka same shi ko in duk duniyan nan sun haɗu su hana ka same shi ba za su iya ba wala sai ka samu to ka bi ka'ida ka bi yadda ilimi ya tsara kuma ka zama mai mutunci da gaskiya da amana da kiyaye alkawari al'umma na bukuna gano wannan allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce fadlu abdurrahman bin aufin radiyallahu anhu ga falalan abdurrahman dan auf allah ya kara mashi yarda aljanibin thani fadilati abdurrahman bin aufin an iktarahu الموجودين الموجودون في تلك الغزوه bi an yataqaddamahum wa ya'ummuhum fi salah makana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce daga cikin falalan abdurrahman dan auf an iktarahu mawjudun waɗanda suke nan a wannan runduna ko a wannan sansani mu'askar sai suka zaɓi abdurrahman ba zaɓi wani ba fi tilkal ghazwa a wannan yaƙi da aka je ai ya taqaddamahum cewa ya wuce gaba wa ya ummuhum ya limance su sallah makana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yanda matsayin da annabi yake sa sallah wannan daraja ne ko ba daraja bane falala ne ko ba falala bane alheri ne ko ba alheri bane duk su ne kun gano wannan da kyau kuma wannan ya nuna ai Abdulrahman nan auf ba ɗan kasuwa ne a tajiri zalla ba akwai ilimi tare da shi ai an gani sanda aka soki sayyidina umar a lokacin da abu su majusi wancan ta'addancin wa ya karasa sallan eh wane ne ya zama shugaban kwamitin zaben khalifa da sayyidina umar ya naɗa su mai ilimin gaske ne kuma allah maɗaukin sarki mai baiwan mai kuɗi wa gaya maka malamai ba sa yin kuɗi wa gaya maka ɗan boko ba zai yi kuɗi ba wa gaya maka yaro ƙarami wanda yake sakandare ba zai iya yin kuɗi ba ya gaya maka an fahimci wannan da kyau mu tsaya mu yi abin da ya kamace mu jama'a a san da ya dace mu yi shi kuma mu haƙura mu sha wahala yanzu don mu huta a gaba amma daga lokacin da yanzu muke da daman mu miƙe mu aiki wurjan jan muka ƙi muka mimmiƙe ƙafa to sai mun sha mamakin rayuwa kuwa ka miƙe kai abin da ya kamata kuma ganin gari da ƙyashi da ke cikin ranka ka cire shi ɗan da ka haifa wai ko ƙaninka ko matarka wai kana ganin gari da kyashin ka kashe masu kuɗi su samu ilimi wannan rayuwa tar da ita tar da ita wallahi da ruwan ciki ake jin na rijiya ya kamata ku san haka da shi ake yi misali jama'a da muka daure muka kashe kuɗi so ɗaya muka yi tebarin nan da kujerar nan mun ƙara yi ba ga shi muna cin moriyansu ba ku lura amma da mun aje kuɗin mun ƙi mu yi ko mun ƙi mu nemo kuɗin mu wahala mu zo mu yi abin da zai share mana hawaye ya yi mana damuwa a takaici za mu riƙa yin abin mai yiwacin da babu teburin babu a ah, kujeran kuma ana buƙatar lalle sai an yi kuma ko dutse za a yi dai sai an wahala an ji an ɗauko ai ƙila ba na bane sai mun siyo ko da kata ko da itace sai dai an wahala ko ƙila ma sai an siyo in kuma ba a so to dole sai wani ya sha wahala a ce wani ya zo ya duka hau bayan shi wani ya duka aje littafin a bayan shi har a tashi karatun awa ɗaya <laughs> ku gano wannan da kyau ku kuka jama'a ya zama wajibi musamman muke yi a gane wannan Allah musamman muke barin kashi a ciki baya maganin yunwa mahala ce wa fi bali anna gazwatu tabuka hadaraha abubakarin wa umar wa usman wa ali ya ce ya zo a cikin tunanina kai wannan yaƙi na tabuka abubakar fa ya je haka umar haka usman haka ali to amma zan tsaya in yi ma malin gyara a nan sai na ali bai ji yakin buka ba sauran dai sun ji me yasa shi aliyu bai je ba aliyu shine a wannan lokaci annabi ya bari kula da gari ala hankalin shi ya tashi ya ce duk mazaje jarumai an kwashe su don ba yakin da annabi ya taba zuwa da tarin sojoji masu balbalin yawa kamar yakin tabuka fa ɗaɗa madina aka yi ɗub duk musulmin arziki in ka gan shi a nan to gurgu ne ko kuturu ne ko makawo ko tsoho ne ko mara lafiya ko wanda ya rasa yadda zai je yakin saboda talauci kuma bai da yadda zai yi ko kuma irin su ka'ab wanda dalili daga cikin dalilan don a hukunta su a fitar da darajar su ya hana su zuwa ko kuma munafukai shi yasa sanda aka ce ali ya zauna ya kula da gari ya fashe da kuka ya ce a bar shi zama da kasassu ga jarumai za su fita aiki na ya ce zauna dai haka muka tsara kun gano wannan da kyau shi yasa sanda za a dawo annabi ya gaya masahabai masirtun masiratan ba wata tafiya da za ku yi da za a ba ku lada wala qata'tumul wadiyan ko ku tsallake wani rami ko ku wuce wani duk dai abin da ma kuka yi na lada face yan uwanku da ke madina suna can da su za ku raba ladan habasahumul uzuru annabi ya ce uzuri ne yake ya rike mana su su sahabbai sun shiga gafara da jin kai da kyautan aljanna daga Allah da nassin alkur'ani cikin sotar tauba shi kuma su sai da na'ad sun shiga wannan gafara da jin kai da kyautan aljanna da nassin hadisin manzan Allah ne kun gano wannan amma abubakar da umar da usman lalle suna cikin yakin ya aka gabatar da abdulrahman dan auf mun yi ɗaya daga cikin bayanan a baya yanzu a nan bayanin da muka mai maka faɗa a can shine annabi in zai je yaƙi yana kasa rundunar yaƙi biyar ne wannan ya sa ma ake kiran rundunan da haka sansani sansani bai tara kwanshi a kwando ɗaya yadda aka zo aka yi masu kwab ɗaya shikenan sun zama khabar kana karkasa su yake yi to rundunan da annabi yake ciki ba su abubakar da umar inda abubakar na cikin rundunan ko umar su za su yi sallan ai suna wasu rundunan ne suke jagorantar ƙananan rundunonin to annabi da ya tawo da wanda ya sai zo runduna inda yake ya tara an sa abdurrahman limanci kina wannan ya nuna a cikin wannan rundunan da annabi ya tafi ya bari babu kaman abdurrahman ne yayi ana fahimtar wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum